Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce. Amma kafin nan ga labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Babban birnin ƙasar Ukraine ya maido da hasken wutar lantarki a mafi yawan sassan birnin jiya Juma'a. Kwana guda bayan da Rasha ta kai har-har da makamai masu linzami a faɗin ƙasar, wanda ya lalata kayayyakin more rayuwa da tashoshin samar da makamashi. Shugaban rundunar sojin Kiev, Sarhi Popko, ya ce an maido da wuta da ruwa a babban birnin ƙasar. amma ya kusan kashi talatin cikin ɗari na mazauna birnin har yanzu na'urar ɗumama gida ba ta aiki ya ce ana ci gaba da aikin gyaran hukumomin ukraine sun ce an maido da wutar lantarki gaba ɗaya a yankin odessa da ke kudancin kasar kuma kashi sittin cikin ɗari na mazauna birnin kharkiv na biyu mafi girma da ke fama da ɗaukewar wutar lantarki sun dawo kan layi zuwa je juma'a da dai hukumomi sun ce babbar barnar da aka yi wa samar da wutar lantarki na ci gaba da wanzuwa a yankin Kharkiv da yawa da kuma yankin Jitomir da ke arewa maso yammacin kasar. Harin makami mai linzamin na Rasha ya kashe akalla mutane shida a ranar Alhamis a Ukraine tare da lalata muhimman wurare a fadin kasar. Wata mahaukaciyar guguwa da aka yi wa lakabi da Freddy na kan hanyar sake afkawa gabar tekun kudancin Afirka da sanyin safiyar yau Asabar. bayan da ta kashe mutane akalla 27 a kasashen Mozambique da Madagascar tun bayan da ta fara sauka a watan da ya gabata. Daya daga cikin guguwa mafi karfi da aka taɓa samu a sashen kudancin duniya, Freddy na iya karya tarihin guguwa mafi daɗewa a cewar hukumar kula da yanayi ta duniya wacce ta ce guguwar ta kwanaki 31 a cikin 1994 tana rike da tarihi na yanzu. An sanya wa Freddy suna ne a ranar 6 ga watan Fabrairu. kwanaki talatin da uku da suka wuce fiye da mutane dubu ɗari da saba'in da ɗaya ne bala'in ya shafa bayan da guguwar ta ratsa a kudancin mozambique makonni biyu da suka wuce inda aka yi ruwan sama da ambaliyar ruwa da ta lalata amfanin gona da lalata gidaje a cewar hukumar jin kai ta majalisar ɗinkin duniya ocha hukumar ocha ta faɗa a jiya juma'a cewa adadin mutanen da freddy ta kashe na baya-bayan nan 27 ne goma a mozambique da kuma sha bakwai a Madagascar. Iran da Saudi Arabia sun amince su sake bude ofisoshin jakadancin su bayan shekaru da aka kwashe suna zaman doya da manja. Kasashen biyu sun fitar da wata sanarwar haɗin gwiwa a jiya Juma'a dangane da wannan matsaya da suka cimma a wani zaman sulhu da China ta jagoranta. Kafofin yaɗa labaran China ba su ba da rahoton wannan yarjejeniya ba, ko da yake cimma wannan matsaya zai zama abin alfahari ga hukumomin Beijing. Kafofin yaɗa labaran Iran sun wallafa wasu hotuna da ke nuna yadda zaman sulhun ya wakana a cana. Hukumomin Saudiya ba su ce uffan ba a lokacin da kamfanin dillancin labarai na AP ya yi kokarin jin ta bakin su. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Hukumar Lafiya ta Duniya WHO ta yi kira ga kasashen Afirka da su ƙara ƙaimi wajen yaƙi da cutar kwalara. wanda a cikin shekarar da ta gabata ta kashe sama da mutane dubu uku a kasashen afirka sha biyu fiye da rabin waɗanda suka mutu sakamakon barkewar cuta a malawi da ya kafa tarihi hukumar lafiya ta duniya da cibiyar yaƙi da cututtuka masu yaɗuwa ta afirka sun gudanar da taron gaggawa na kwanaki biyu kan cutar kwalara a wannan makon a malawi tare da ministoci daga kasashen afirka sha hudu an kammala taron na kwanaki biyu jiya juma'a tare da yin kira ga kasashen da su ɗauki kwararan matakai wajen inganta harkokin ruwa tsaftar muhalli da kiwon lafiya tsakanin al'ummarsu. Labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan shiri na a bari ya huce. Wanda masu iya magana ke cewa shi ke kawo da rabon wani. To baba barka da kasancewa tare da kai a cikin wannan shirin. Barka ka je Murtala ya kokari. To alhamdulillah hmm. ka san da mun ayyana cewa watakila wannan mako ma za mu tafi hutu to sai dai saboda zaɓe da muke eh. hasashen za a yi na gwamnoni da 'yan majalisun jihohi shi kuma ta leko ta koma to a ba ta leko ta koma ba ka san dai yanayi da kuma tsare-tsaren harkokin gwamnati shi din ke da a wannan makon da ta leko ta koma a ta leko ta koma don naga ka ka ka kudur aniyar ka wani shafewa a gida sai aka ce maka taso eh. an daga zaɓe don haka ka dawo <laughs> <laughs> to baba bari mu soma wannan shirin da gaisuwar taya murna da fata alkhairi zuwa ga abokin aiki wato dan jarida kenan bello abdullahi abubakar jayi mm. na gidan rediyon bishin fm sakkwato saboda aure da inda ya angwance da amaryarsa fa'iza murtala audu kaina da fatan Allah ya bada zaman lafiya da hakuri a tsakaninsu da kuma zuri'a ɗaya ba. Amin. Haka kuma ga gaisuwar taya murna ga ɗaya abokin aikin wato Musa Yusuf Sanyin na shi ma ma'aikaci a gidan rediyon Bishin FM Sokoto bisa samun karuwar ɗa namiji da ya samu a wannan makon. Taya murna ga uwar gidansa Hajaru Muhammad Lamido da fatan Allah ya raya yaron da aka samu kuma ya bada wato sauran zuri'a ɗaya ba a kowane lokaci. Amin sun amin. to sai dai wannan sako daga ainihin kungiyar jidda ladies da ke birnin accra wato kungiyar mata ta jidda ladies kenan a birnin accra suka ce suna yi wa yan uwa da abokan arziki wato godiya waɗanda suka zo suka taya su taron murnan maulidi na annabi da suka shirya a birnin accra da fatan allah ya saka da alkhairi kuma allah ya ba da ladan wannan aikin zumunci da aka yi to amin sun amin lalle a kasa an ce zumunta a kafa take eh, to bari kuma mu yi jaje da kuma ta'aziyya ga malam uzairu hassan sanyinna wanda allah ya bashi haihuwar ɗa namiji to amma kuma yaron ya koma muna addu'a da fatan allah ya bada hakuri ya kuma bada wasu rayayyu masu albarka amin sun amin To madalla baba yanzu kuma bari mu shiga mu na gaishe-gaishen sada zumunci na filin abar ya huce inda za mu fara da aliko auta kafinta yalwa gindin akwati barikin ladi da madaki dubere bama da amar yarsu hawa ardo da kuma lawal fukar mata Ah, sai kuma sakon gaisuwar a bar ya huce zuwa ga muhammad unity darazo da comrade isa muhammad agwarmaji da mu'awuya musa musawa da kuma nura abubakar gidan abba da ibrahim muhammad zuru da isa lawan girgir da baban gida bangis na fada dukanku sako ne da muka samu daga malam ah, sani gulle kampala malam madori jihar jigawa. sai kuma gaisuwar filin a bar ya huce zuwa ga mai martaba sarkin bade gashuwa alhaji abubakar umar suleiman da mai girma lawanin girgir alhaji muhammadu kurso da yariman girgir alhaji muhammadu gagiyo da wazirin girgir malam maina cilum da wamban girgir alhaji babangida girgir da jarman girgir alhaji musa hassan elbadawi da galadiman girgir alhaji lawan da gure da madakin girgir alhaji muhammadu mansur da dai sauran dukkan masu rike da sarauta ta girgir haka kuma gaisuwar filin a bari ya huce zuwa ga askira mai hula da kuma limamin masallacin unguwarsu alhaji malam uba adamu askira wanda shi ma allah ya kaddari ya aurar da 'yarsa rukayya da angonta mu'azu musa sai kuma gaisuwar a bari ya huce zuwa ga alhaji umar mai hula askira da kuma mata masu haɗin kai maimunatu aliko auta kafinta yalwa da jamila da fati a matan ado salati goma ga annabi rijau da aisha lawal bin hambali da fatan dukansu suna lafiya to sai kuma gaisuwa a bari huce da ta fito daga malam imrana madaha a garin bako kenan a arewacin kasar ghana ya ce gaisuwarsa ta farko tana zuwa ne zuwa ga zaharaddin falasu rijiyar lemu da kuma ali sarkin yaƙi da tajuddin imrana madaha da garba na hali kamba birnin kabi da tukur pmc remawa sai kuma mansur babawuro na fada da imrana ladan makiri da mai sa hasiya matan imrana madaha bako da sauran al'umman garin bako kuma ya ce bako allah dawo da zaman lafiya a wannan gari mai albarka to sai kuma wannan gaisuwa ta abar ya huce zuwa ga kungiyar mata ta jidalilis kenan musamman antin minti wato hajiya muni alajo mamar papa angola kenan da kuma hajiya ayi gidan amadu kano daga dakuma da kuma hajiya mami idon bob wanda suka taya ko kuma suka gode wa al'umma a baya muna kuma dauke da gaisuwa a bari ya huce zuwa ga dr salihu bakari gire wakilin makarantar adamawa da abubakar audu jimeta da kuma Sumaila Njabori da Bello Abdullahi Njabori da Malam Hayatu Girai da Hussein Masta da kuma Yusuf kushishi da Dr. Ladan Salihu Bardin Kudun Bauchi sai kuma Captain Misbahu Salihu Bakari Sarkin Dawakin Girai da Dr. Ahmed Muhammad Mustapha Hakimin Girai kuma Ubandoma na Adamawa to da fatan sun tashi lafiya. to da baba bare mu karasa wannan bangare na gaisuwar mu da wannan gaisuwa ta a bari ya huce zuwa ga hajara gidado tepo fulani gindin akwati da duty nnpc depo rakiyan isa dan fulani da raunat isa muhammad da habiba matar jeci love a jikan duna da fatsuma matar kawo mai ruwa bajoga da khadija matar mai kayan miya gombe da amra ibrahim sb kufa zaria sai hawa umar garu a gindin akwati da fatsuma alhaji kabiru pr pro gindin akwati da biba da maryam matan alhaji babaji gindin akwati sai lubabatu matar shehu papa ɗorowan babuje sai fatima da hafsa yaran aliku auta kafinta yalwa sai maman zahatu mai kifi yalwa da maman murja yalwa da fatan dukkan su dai suna lafiya sai akwai alhaji salihu mai agogo kauran namuda da abdulsamad muhammad salihu da injiniya sanusi nasiru ruwaya baban afan da alhaji mele yusuf fari da lawal hambali dan silba da ado salati goma ga annabi rajau da usaini dan gute karasuwa sai honorable hafizu balarabe gusau da nasiru musa adabka da bello dan madani mai kayan kamfarci da alhaji ibrahim shamakin zamfara da malam abu kaura mutum abun tsoro ne da abdullahi mai shayi bakin kasuwa kauran na moda karshe da alhaji buhari mai shago bakin kasuwa kauran na moda to baba bari mu dan je mu dan sarara mu shakata kamin mu je ga lokacin ko kuma bangaren mu na labari gaskiya ka san akwai wasu masu rare da suka ce min ya kamata waƙoƙin da su yawa so insha Allahu yau za su sha waƙe sosai to shikenan baba <laughs> talakawa ma na magani kaga don tilar makula da su. Tun da jirgin birnin Yamani, shi jirgin birnin Ingila, to ja kaɗa da Italiya in yi ɗan kuka ya kajiya. Bakin wannan idan gana motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rufe a nan. ka ga cikin lagos kuma ga batishin ga lainashin ga labintin zabadin an kafa haka ke talaran duk sun kafa dubi babban kantikin suwai dudan talakawa an ka yi mutukan talakawa sai du waɗannan dolarar da ne jirgin sama mai rigujin tsiyaka ga shi ma ba zai tashi ba to idan talakawa ya shiga shin jirgin ƙasa ta jiya dan talakawa an kai dama su da yake shiga sannan zai dawo da su sannan su ne za ya kai sannan zai dawo da su mutuƙar talaka ba a shiga kaga jirgin ba zai tashi ba talakawa zan muku gargaɗi gwamnatin wani in ba na ku ba yana da wuya ta kula da ku wannan mota ce kasa in ba hanya za ka yi don haka gwamnati ta tuna ta yi kwalta ma keke a ƙauye da cikin birni gari motocin talakawa don su hau mutukar in ba kan lafiya je ka kasha o magani allah na ma magani kaga gwamnati na ma magani talakawa shi in kuntuna gwamnati ta yi mana ƙoƙari ga makarantu ta gina sannan ta yi middle school sannan ta yi college school ga university ta mana shauran makarantun nan kasan da 'ya'yan talakawa an kai watan watan in kuntuna domin su za su rike kasa domin su ne manyan gaba dubban jama'a sun tabbata majalisar ɗinkin duniya muna da wakili a can kuma Paris a uh, ambassador, America akwai ambassador, Arashi akwai ambassador, Italiya a uh, ambassador, Mexico akwai ambassador, Holland akwai ambassador, German ga ambassador a aikin talakawa sun ka don su kulla zumunci mu da su. talakawa shi in kuntuna gwamnati na mana kokari yan dare yayi yi in kuntuna muna bacci a cikin gida ana mana gadi dogari talakawa na yi kura guji in hanyar ma to da baba yanzu kuma za mu shiga bangaren ba da rahoton labaranmu na na nishadantarwa kenan na'am bari mu fara da wani labarin na wani dan gwari Eh. Ah, dan gwarin dan sanda ne to irin yana da aboki haka irin alhaji haka a cikin gari haka eh. to ka san yanayin zamantakewa ranar sai kuma alhajin da yana yi ma dan gwarin kyauta shi dan gwarin dan sanda so alhaji yana masa alheri sosai kuma eh. yana ganin cewa shi dai yana da da aboki aboki dan sanda ranar sai ta dan faru a tsakanin dan alhaji da wani abu can sai yan sanda suka zo mm. suka zo aka ce lalle za a kama dan alhaji alhajin yayi yayi yace da Allah sai hakuri kace kuma da aka zo kanin fa haɗe shi wannan dan gwari ikon Allah abokin nashi lallai to yadda ga abin nan sai yace sai yayi aka ce a lalle lalle sai an tafi da yaron nan charge office hmm. sai alhaji ce sai ya duba dan gwari sai ga ai dai babu matsala dai eh, sai ga aboki na eh sai bude baki ce to shikenan babu matsala ah, kuna iya ku tafi da shi ai shi ya unhwanin wato ka yi abuta da biri tun da dai ina da eh, tun da dai ni ina yi abuta da biri eh. to duk wanda ya abuta da biri eh. to sandan shi ba ta makalewa ba wai ya ce ya abuta da biri ba yana ta eh haka da wannan karin magana da ake to eh da dai haka ne ya gaina yana da aboki ya ce to shikenan a tafi kawai ba matsala ah, ai duk wanda ya abota da biri ba mm. ya sanda shi ba ta makalewa a sama shi wai karin magana ne yana eh, nufin wai duk wanda ya abun nan eh, wanda yake da uh, wa a gindimuru aka ce wa zai fito shiga ah, to kai dan gwari ashe abin ya taɓo shi to biri sai kalli alaji ce alaji wato kana nufin ni ne biri ke <laughs> kana nufin ni biri ne da kai abota da ni ne biri ne a'a kace to shikenan bari mu je caji office kai bayanin ni biri bayan ka bayani ka kuma za ka biya bayani bibiri ne <laughs> kaza yan gwanin ba wata ta ishe su sosai ba ya za baka baka karin magana kusa ga ɗan gwarin kai karin magana kusa ga gwarin za ka kwana a ciki iko Allah <laughs> iko Allah ah, wato ya dauka shi ne biri ya dauka wa shi ne biri yana da woki da biri eh, eh. <laughs> wato ka san mm, Hausa wani mm. sa'ilin tana da wahala ah, kwarai da gaske haddi ga wanda ba Hausa eh, wato an yi daga asibiti ne wani arewa ne ya je daga Legas. To. To ana kiran shi Salihu Minjibar. To. Ka san akwai gari da ake kira Minjibar a arewa ne. Eh, a arewa ne ina ko Katsina ne ko ina ne na manta ne amma a arewa ne. Ba Kano bane ko Kano ko Katsina ne ko? Eh to a arewa ne dai. Mm. To Minjibar ita ko wannan nurse din da ta dauki takardansa. Mm, bayanan. Eh za ta kira sunan shi ya shiga ya ga likita. Eh. ya ce ce salihu mijin biri ya ce ga yar iska wai mijin biri eh wai mijin biri ana mijin biri tana mijin biri Allah sarki Yabarilla baba na ga Julie tana daga mana hannu saboda haka a nan za mu dasa aya a cikin wannan shirin sai dai mako na gaba in Allah kai mu a kasance tare da mu yanzu kam a madadin Baba Yakubu Makeri Murtala Faruk Sanyin na ke fatan mu kasance lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi kuma da fatan mu yi karshen mako lafiya.

abubakar kuma da hassan ne da duniya labira Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron ma jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron ma tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5. Baya ga ka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukan mu na intanet wato a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com ko kuma mu na sada zumunta facebook da twitter domin sauraron shirye shiryen mu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonni ta hanyar imel a sashen Hausa at voanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da adawo lafiya shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafi harkokin sufuri. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com da kuma shafin mu na sada zumunta facebook da kuma twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da julie gresham da ta hada shirin da ba da umarni muhammad hafiz baban lake sallama da ku a wuni lafiya ya zo wurin mai kyau